Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, Assalamu alaikum da fatan wani lafiya. Ibrahim Ka'almasi Garba ne tare da Sarfilu Hashin Gumel da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na yammacin yau Alhamis 22 ga watan Yuni. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su, ga Sarfilu da kanin labarai. To Ibrahim shugaban kasar Ukraine ya ce ana gwabza kazaman fada a bagen daga amma dakaran suna ci gaba da samun nasarar kutsawa kudancin Ukraine. A yau Alhamis shugaban bankin duniya zai ba da sanarwar daukar kwararan matakan taimaka kasashen da bala'o'i suka ritsa da su a birnin Paris. Haka kuma za a ji cewa shugaban Amurka Joe Biden ya karɓi bakuncin Firaministan India Narendra Modi don tattaunawa a yau Alhamis a fadar White House. To kanin labaran kenan a babin rahotanni za a ji cewa manoma da 'yan siyasa a shiyar Sokoto ta arewa maso yammacin Najeriya na kokawa kan yadda 'yan bindiga ke kawo cikas ga harkokin noma da tattalin arziki da kwanciyar hankalin yankin. yanzu maganar da yi maka yau yau din nan ne da nake maka magana mutanen mu da dama sun hita zuwa daji don shuka amma sun koro su kuma sun kame wasu sun wuce da su za a ji cewa majalisar dokokin jamhuriyar Nijar ta amince da canza taken ƙasar. Yayi za kuma a ji cewa duk da hana fitar da koko zuwa Najeriya da kasar kamar ta yi a ranar 13 ga wata saboda zargin coge da wasu 'yan Najeriya ke yi da alamar har yanzu da sauran matsalar. Kamar kowace ranar Alhamis yau ma muna tafa da shirin lafiya umar jiki wanda Hawa Umar ke gabatarwa. Amma yanzu a gyara zama a sha kashi na farko na labaran duniya. Zama salamu alaikum da fatan kuna lafiya ga labaran duniya. Shugaban ƙasar Ukraine Vladimir Zelensky ya ce ana gwabza kazamin faɗa a fagen daga amma dakaransa na ci gaba da samun nasarar kutsawa kudancin Ukraine tare da daga a wasu yankunan gabashin kasar shugaban hukumar makamashin nukiliya na ƙasa rafael grossi ya ce yanayin tsaro a tashar samar da makamashin nukiliya ta zaporozhia na da matukar rauni bayan lalata madatsar ruwan kahboka da ke kusa da ita ya kuma yi kira ga dukkan bangarorin da ke rikici da su yi aiki don bin ka'idojin hana hadarin nukiliya. a yau alhamis ɗinnan, jami'an rasha sun ce wani harin da dakarun ukraine suka kai cikin dare ya lalata wata gadar da ta hada da yankin crimea da yankin kherson na kudancin ukraine a ɗaya bangaren kuma a yau alhamis wata kota a rasha ta faɗi cewa ɗan jaridar the wall street journal evan gaskovich zai ci gaba da zama a gidan yari yayin da yake jiran shari'a akan zargin leƙen asiri an kama gashkovich a ƙarshen watan maris yayin wata tafiya neman rahoto a birnin yekaterinburg a watan mayu ne alkali ya yanke masa hukuncin cewa zai ci gaba da zama a gidan yari har zuwa ranar talatin ga watan agusta hukuncin da lauyinsa suka kasa kalubalanta a yau alhamis covid ɗan gidan wato da gidan jaridar The Wall Street Journal sun karyata batun ɗan jaridar na aikata ayyukan leƙen asiri. Gwamnatin Amurka ta ce ana tsare da Gashkovich bisa zalunci, ta kuma yi kira da a gaggauta sakinsa. Ba a sanya ranar da za a yi masa shari'a ba. A yau Alhamis shugaban bankin duniya zai ba da sanarwar daukan kwararan matakan taimaka ƙasashen da bala'o'i suka datsa da su da suka hada da dakatar da biyan basussuka ga masu ba da lamani a daidai lokacin da shugabannin kasashen duniya ke taro a birnin paris domin ba da kwarin gwiwa kan wani sabon shirin kudi na duniya wasu shugabannin kasashe 40 da suka hada da kusan dozin ɗaya daga afirka da firaministan ƙasar china da shugaban ƙasar brazil da kuma ƙungiyoyin ƙasa da ƙasa ne za su haɗu a babban birnin faransa a wajen taron sabuwar jini hada-hadar kuɗi ta duniya an shirya taron ne da nufin haɓaka tsarin kuɗaɗen ƙasashe masu ƙaramin ƙarfi da wani tashin hankali ya faɗa musu da sake fasalin tsarin kuɗi bayan yaƙi da kuma magance sauyin yanayi ta hanyar tabbatar da matsaya kan yadda za a ci gaba da shirye-shiryen To an jima kaɗan, Sarfilu zai sake shigowa da ci gaban labaran duniya. Kafin nan bari mu kawo muku rahotonmu na farko wanda zai kai mu Najeriya, inda manoma da 'yan siyasa da sauran magabatan shiyar Sokoto ta arewa maso gabashin ƙasar ke ta kokawa kan yadda 'yan bindiga ke kawo cikas ga harkokin noma, wanda hakan a cewar 'yan yankin zai daɗa kawo ƙarancin abinci da kuma rashin kwanciyar hankali. daga shiyar ta sokoto ga muhammad nasir da rahoton matsalar rashin tsaro dai ta jima tana kawo koma baya a najeriya musamman a yankin arewa alal misali yankin arewa yanki ne wanda ya fice wajen noman abinci wanda gwamnatoci da yawa ke cewa suna baiwa muhimmanci da kuma karfafa gwiwar manoma sai ga shi wasu manoma sun shafe shekaru zaune a banza saboda barayi sun hana a shiga gonaki a yi noma kamar da wani manomin isa ta jihar sokoto da ke arewa maso yammacin najeriya wanda ya tsallake rijiya da baya daga hannun barayi ke cewa. Wannan gari suna muka dogara. Cikin muke cikin muke harkokin na yawa an waye gari yau babu noma. Wani yana muke tsibiri, amma da muke birni, ka kasuwanci. Abin da za ka ci gaba don ka wallahi tallahi ɗan uwa ba zai faɗa maka. in ana sa agaji a isa saboda Allah da annabin Allah su samu mutane agajin abinda mutane za su yi gaba gudu don Allah don annabin Allah wallahi wallahi lafi da nake shekara ta hamsin da takwas ba shiga ba hita ba ka fita da gabas ba ka fita daga yamma arewaci kudanci ba inda za ka fita fiye da ta wuce kilomita guda ba su ba ruwan da an kai kana ganin ya faɗa maka sai dai Allah zai sauka ba wanda dan muna miki muna zama da hannuwa ba abin da muke don dan majalisar jiha mai wakiltar yankin na isa a majalisar dokoki habibu halilu modaci ya ce ba wai hana noman ne kawai barayi suka yi ba har da kisan manoman idan suka shiga gonakinsu. A yanzu magana da nake maka yau yau din nan ne da nake maka magana. Mutanenmu da dama sun hita zuwa daji don shuka amma sun koro su kuma sun kame wasu sun wuce da su. jiya sun zo sun shiga cikin garin modaci sun halbe mutum biyu sun sassare mutum guda kuma haka ake abin yake kowane gari na karamar hukumar mulki ta isa babu mai zuwa daji saboda yana tsoron a yi gaba da shi wannan abu ya ta'azzara muna neman agaji ga gwamnatin tarayya da gwamnatin jiha da gaugawa don a yi magance wanga al'amari. Wannan yanayin da ya jima yana kawo damuwa ga jama'a sai dai gwamnati mai ci yanzu ta yi alwashin kawar da matsalolin na rashin tsaro a najeriya duk da yake gwamnatin da ta gabata ma ta yi irin wannan alwashin wanda ta kasa cikawa masana lamuran tsaro kamar dr yahuza ahmad getso na ganin cewa idan gwamnatin najeriya da gaske take yi to dole sai ta nuna da gaske take yi don akwai kalubale a hanyar da ake sama yanzu idan za a magance waɗannan matsalolin. E da da gaskiya ne a yanzu da gaggawa ba za a yanke mai hukunci ba amma in ma zai iya to akwai waɗannan kalubale waɗanda na faɗa guda bakwai kuma sannan akwai waɗansu guda ashirin da uku wanda suke mafi mabibiyansu wanda in tafiya ta yi tafiya za mu dinga bin diddigi muna fito da su muna yin magana a kansu in buƙatar haka. yankuna da dama ne a arewacin najeriya ke fuskantar irin wannan matsalar ta 'yan bindiga su hana shiga gonaki a yi noma domin a samu abinci abin da kuma kan iya ci gaba da mayar da hannun agogo baya ga kokarin wadata ƙasa da abinci wanda gwamnatoci da yawa ke muradin cimma muhammad nasir muryar amurka daga sokoto a najeriya A gaida Muhammad ana tare ne da sashen hausar muryar Amurka a birnin Washington DC kai tsaye sannan ana kuma iya sauraron shirye-shiryenmu da suka gabata a shafukanmu na sadarwa da Facebook da Twitter da Instagram gasar filu da ci gaban labaran duniya. mutane shida sun kasance cikin wani mawuyacin hali kuma an yi imanin cewa har yanzu ba a ga wani mutum ɗaya ba a yau alhamis kwana guda bayan fashewar wani abu a wani titi da ke kusa da ginin latin kwata mai tarihi a birnin paris in ji ofishin mai gabatar da kara na birnin wata mai gabatar da kara melis de rock ta shaida kamfanin dillancin labarai na Reuters a wani sako da ta aike wa kamfanin dillancin labaran cewa har yanzu waɗannan alƙaluma na iya sauyawa inda ta ƙara da cewa mutane kusan hamsin ne suka jikkata sakamakon fashewar bam ɗin wanda ya ƙona gine-gine tare da sa gaban wani gini da ke kan titin rugujewa. a cikin mutane biyun da farko da aka yi imanin sun an gano ɗaya asibiti kuma ana kulawa da shi in ji mai gabatar da karan ta ƙara da cewa ana ci gaba da bincike don gano mutum na biyu har yanzu dai hukumomi ba su bayyana abin da ya haddasa fashewar ba wanda shaidan gani da ido suka ce ta biyo bayan wani warin iskar gas a wurin. To a gaida Sarfilu da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To yanzu kuma bari mu sake waiwayar rahotanninmu wannan karan jamhuriyar Nijar muka dusa. inda tun a ranar wato koko kamaru muka dosa dai inda tun a ranar sha uku ga wannan wata gwamnatin kasar ta hana fitar da koko zuwa najeriya saboda zargin zambatar manoman kokon kasar ta kamaru da wasu 'yan najeriya ke yi amma har yanzu ga dukkan alamu da sauran rana kaba daga yawunde ga muhammad bashir ladan da cikakken rahoton a yayin wani taron rikicin da aka shirya ko a yawunde ministan kasuwanci luc magloire mbarga atangana ya ɗau mataki na hana fitar da kokon kamaru zuwa najeriya shekaru da dama masu gudanar da aikin noman koko na ƙasar kamaru suna zargin 'yan najeriya da fitar da kokon ta hanyar yaudara musamman a yankin kudu maso yammacin kamaru wanda ke da doguwar iyaka da najeriya daga majiyoyin cikin gida a ma'aikatar kasuwanci matakin da minista marga atangana ya ɗauka ya biyo bayan ta'azzarar da ake tafkawa na fitar da ɗanyen waken koko daga kamaru zuwa najeriya cikin 'yan shekarun nan ta hanyar da bata dace ba wannan lamari yana da matukar illa ga tattalin arzikin ƙasar kamaru a cewar masana harkar kasuwanci da dama edmund Kiyate. na ɗaya daga cikin waɗanda suke da wannan manufa ga abun da ya ce. Euh, Koko na ɗaya daga cikin kayan masarufi waɗanda kamaru tafi alfahari da su musamman wajen kasuwanci da ƙasashen waje. Su ke baiwa kamaru damar samun kuɗaɗen waje da kuma daidaita ma'auni na kasuwanci a yayin da 'yan Najeriya suka yi amfani da hanyoyin damfara don samun koko daga kamaru a hakikanin gaskiya najeriya ce take ribantuwa kuma kasar kamaru na samun babban asara hakan yana haddasa faduwar ma'aunin kasuwancin kamaru euh, edmond kuyate ya kara da cewa euh, le ministre Wannan mataki na ministan kasuwanci yana tunatar da mu cewar kamaru da najeriya kowanninsu yana wakiltar kashi shida cikin ɗari na dukkan kasuwancin koko da ake fitarwa a nahiyar afirka sabanin cote d'ivoire da ghana da suke wato sune zakaru a wannan fanni saboda haka ya zama dole kamaru ta kare muradunta a irin wannan yanayi wannan al'amarin ya daɗa ƙarfafa musamman tun bayan ɓarkewar rikicin 'yan aware a yankunan arewa maso yamma da kuma kudu maso yammacin kamaru a ƙarshen shekarar 2016 Muhammad Bashir Laden da muryar Amurka daga Yawunde a ƙasar Kamaru. Ka gaida Muhammad Bashir daga kamar kuma bari mu kada jamhuriyar Nijar inda majalisar dokokin ƙasar ta amince da canza taken ƙasar saboda ya daɗa dacewa da al'adu da kuma muradun ta. Daga yamai ga Salabar ma da cikakken rahoton. Sabon samfarin taken Nijar kenan da aka gabatarwa Majalisar Rokokin kasa bayan da kwamitin ƙwararru ya shafa shekaru hudu yana nazari domin bullo da abin da ya fi dacewa da manufofin ƙasar a matsayinta na mai cikakken 'yancin cin gashin kai. Tsohon ministan al'adu Asumana Malam Isa na daga cikin mambobin wannan kwamiti. Da wancan taken da an kai take na an kai lokacin da ake neman a bamu incin kanmu. to kuma eh, koma wake-waken da ma suke maganganun da suke ciki da takin shi da kan shi abubuwa ne waɗanda ba su danganta da al'adunmu na gargajiya ba ba su danganta da manuhohinmu na tattalin arziki ba na kyautata zamantakewa. bayan tafka muhawara majalisar ta kwaskware ayar doka ta farko ta kundin tsarin mulkin ƙasa wacce ke bayani kan taken nishar lokacin 'yan majalisa 149 da suka halarci zaman ne suka yi na'am da gyaran fuskar da ke nufin wakilan al'ummar ta nishar sun amince da sabon samfarin taken na kasa mai sunan lonar la patri wato mutuncin kasa ministan al'adu muhammad hamid ya yaba da haɗin kan da 'yan majalisa suka baiwa gwamnati a sabuwar tafiyar da ta sa gaba. mun yi kwanaki a nan majalisa muna kwatanta musu eh, duka aikin da aka yi don me aka sake tsohuwar im don me aka ce wagga muka gwada musu duk mutanen da suka aiki kwararrun masana ne na university da mutanen culture abu ne aka yi aiki dogon nazari da ilimi aka yi shi kuma kun ga resultati abin da ya bada yau da suka yi vote bayan ba deputai guda da ya ce bai yarda ba kenan abin ya kara ba mu kare ko da yake sun kada kuri'ar amincewa sabon taken na kasa yan adawa a ta bakin dan majalisa sumana sanda na cewa ba shine abin da ke gaban talakawan nijar ba a yau idan aka yi la'akari da tarin matsalolin da ake fuskanta a fannoni da dama. Ko mun canja im take ta zama daidai in ba mu canja halinmu ba wannan banza ne. Kuma mu canja ko mu na siyasa na mu Tunda in mun canja take amma ba mu iya mai komi in ba turawa ne sun yadda mu yi ba kenan har yanzu muna gidan jiya. a nan gaba kaɗan ne shugaban ƙasa muhammad bazum zai saka hannu kan takardar da za ta soke tsohon taken la nigerian don ƙaddamar da sabon taken da aka yi wa suna lonar de la patrie sule mummuni barma muryar amurka daga yamai a jamhuriyar niger Et pour faire du Niger la fierté de l'Afrique. To a gaida Suleiman kada a manta wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 1625 da kuma 31. A jamhuriyar Nijar kuma za a iya sauraron mu a tashar mu ta BOA Africa akan mita 200.5 baya ga haka ko da yaushe ake so za a iya zuwa shafukanmu na intanet a boahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba. Jama'a masu sauraron mu barkanku da warhaka barkanku da sake kasancewa tare da mu a cikin wani sabon shirin lafiya uwar jiki tare da ni Hauwa Umar. Shirin lafiya uwar jiki na wannan mako zai mai da hankali ne akan irin matakan da ya kamata mani maniyata su ɗauka domin kula da lafiyar su ta hanyar tsafta da sauransu don kariya daga cututtuka musamman waɗanda ake iya ɗauka ta iska ko kuma a banɗaki da makamantansu. Tare da ni a cikin shirin akwai jagoran tawagar likitoci da ke kula da alhazai wato Dr. Usman Shu'aibu Galadima. To likita barka da wannan lokaci. Yawwa, Kamar wasu irin matsaloli ko kuma cututtuka aka fi zuwa da shi asibiti tunda kuka fara aiki. Yawancin cutukan su ne na mura da zazzabin cizon sauro da su ciwon ciki zawayi da sauransu wanda kamar daga yawan tafiya ko yawan fama ayyukan zirga-zirga zirga da ah, majata suke ta yi a wannan kasan. Ko me yasa aka fi samun irin waɗannan cututtuka? Kin gan alhajinmu su suna ganin cewa tun da suna maka ya zama dole su dinga zuwa haram suna sallolinsu hamsa salawat a haram. Kuma kin san wurin da suke yawancinsu akwai ɗan nisa da haram ɗin kamar kilomita biyu ko uku. Kuma yanayin kasan take ga zafin rana. Ake ganin su taka zuwa haram wajen su je su eh, sallan asubahi su dawo su je zuhur asar maghrib isha su dawo na yi wannan faman sun a rana guda su wajen tafiya kamar kilomita goma a yawancin su kuma sun dan manyanta don babu ba kai da shekarun mahajjata wannan shekaran ba in sun wannan suna dawa su su zube cikin asibiti kowa da ciwon gwiwa ko ciwon kafa ko ciwon ciki da sauransu da kuma kin san wannan shekaran alhazai na da yawa kin ga cinkoso a cikin makka kowa kuma na zuwa da da cutukansu daga kasashensu especially wanda ake ɗaukawa ta hanyar iska kamar tari kuma inda ake cunkoso a masallaci ko a cikin motoci ma ko cunkoso a ɗakuna da sauransu sai ki gan wa'innan cutukan suna yaduwa. to musamman yanzu da ake ma gab da fara aikin hajji akwai wasu matsaloli na rashin lafiya da kuke ganin za a iya kuma fuskanta? eh kin san don ba kai da shekarun wanda suke aikin hajji wannan shekarun ba yawancin mutane sun zo da cutukan cututtukan da sun saba da shi a gida kamar ciwon hawan jini ko ciwon shuga da sauransu kuma da sun taso zuwa sai ba yadda musu sun zo da magungunan su zuwa wannan kasar misali sai ya kasance cewa yawancin su sun zo na a gida suna abubuwan da suke yi ba sa shan magunguna abin da muke kira complications na wayannan cutukan ne yanzu muke gani ya ga wani da gembo a kafa da yana da diabetes baya shan maganin diabetes nasa gembon ta zama infected yanzu ana kokarin inda za a mishi magani ko kuwa kigan wani amfani da hawan jini wanda ya wuce kima to kin ga irin wannan sai ko mutum ya samu abin da ke kira stroke ko heart failure ko ko don shi ta samu matsala so duk abin da muke gani yanzu kenan kuma akwai abu daya da zan son faɗa shine yanzu muna ganin alhazai suna yawan faduwa a bayan gida don slippers da suke sawa sun sai sai kwashe su kisan yawancin gidajen da suke nan akwai kasan akwai tiles tiles mai dokan sansi sosai ta yawancin suna faduwa kuma su samu karyan kashe su akwai da yawa yanzu da aka yi musu aiki wanda don sun samu karya ko a kafa ko a hannu sun kai sun kai wajen biyar ko shida yanzu so ya kamata alazima su san cewa irin slippers wanda yake na soso bai kamata a fita waje da shi ba ko zuwa masallaci ko wajen da akwai dan ruwa haka sun si sai kwashe su so garan su eh, su slippers masu roba wanda yake tafin slippers din roba ne ya fi wanda yake soso irin abubuwan da muke hanga kenan cewa za mu fuskance su mun ji can banda wanda na gaya miki ɗazun su tari da ciwon jiki da sauransu da zazzabin ciwon sauro musamman yanzu da muke garin makka za a iya cewa ana fuskantar matsalar zafi na yanayi shin me ya kamata maniyata su yi domin ganin cewa ba su fuskanci wasu matsala da ya danganci na zafi ba ko kuma cututtukan da suke da alaka da zafi kamar irin abin da ake kira da ko heat stroke ko eh, heat exhaustion ko kuma eh, hydration wato karancin ruwa a jiki da sauransu kwarai maganin ki gaskiya ne kin gan a nan an recording har uh, up to 50 celsius or 50 degrees celsius wato zafin ranar ya wuce kima ba sa a nigeria wajen da muka fito so wannan zafin ranar yana kawo matsaloli sosai sosai kin kamar da kika faɗa karancin ruwa a jiki da sauransu ko fatin jiki ma yana kawo lahani in uh, alazanmu da ma da sauransu kamar na faɗa suna yawan zuwa Eh, yawo a cikin rana kuma yanzu da za a je filin arafat nake gan yawancinsu su sun dage su je jabar rahama su ce zo su saiwa a jabar rahama daga ranar na har faduwar rana likita me ya kamata su yi wata shawara za ka ba su don kare daga waɗannan cututtuka na ɗaya su sai a rumfunansu su yi su a rumfunansu amma ya zama musu dole su fita to su rike lema kuma leman ma ya kasance wanda kalan shi fari ba baki ba don bakin lema shi mai na jan zafin rana sosai kayaki man don su sai kasance especially mata ya kasance farin kayaki. don bakakin kayaki shi mai na jan zafi yana rike zafi sosai kuma su rike ruwa su nemi goran don su zuba ruwa ruwa a sha kamar lita goma a rana daga wayewan gari har zuwa faduwan rana amma abin da zamu ce wanda ya fi shine su zo na a su an gyara arafat yanzu sosai kuma mukayef eh, ac su yana yana sun yi sosai yanzu ba kamar da mutum yana iya duk addu'oyinsu da ibada a cikin a cikin rumfunansu haka ma a muna yake gan alhazai sai ya wuce ya wuce ake in gan duk wannan a cikin zafin rana duk wannan abun da na faɗa kamar histrok da kika faɗa nan ba ciwon da mu saba gani a can gida Najeriya ba amma kin gan a nan ba wuya an samu kuma wannan ciwon in ta faru nake gan nan da nan mutum yana iya rasa ransa kamar wasu irin alamomi ne da maniyaci ko kuma alhazai alhaji idan ya ji a jikinsa ko kuma ya gani ya kamata ya garzaya da gudu ya taho asibiti domin neman lafiya eh kafin ma ya zo asibiti in ya fara jin kishin ruwa ko bakin shi na bushewa to alama ne cewa akwai karancin ruwa a ciki in alhaji ya fara zuwa bayan gida bayan gidan kuma ruwan ruwa har ya fi so uku to nan da na ya nemi eh, ruwan rayuwa wanda na kira ors ya fara sha ruwan gishiri da shuga yanzu ma akwai su cikin pakiti muna da su da yawa clinic namu yanzu zo nan da nan a bashi in dai kaman ko ciwon zuciya ko ciwon ciki ko wani ko zazzabi ko ya fara tari ya zo asibiti akwai magungunan da muke da su da yawa wanda za a ba su Allah yadda kuma su samu lafiya insha Allah daga karshe gaba ɗaya, wani jan hankali za ka yi wa maniyata domin ganin cewa sun yi abubuwan da ya dace na ɗaya su ji shawarin da muke bayarwa don shawarin nan suna da amfani kwarai kin ga mun ce a daina yawace yawace cikin rana mun ce a yawata shan ruwa sosai da kuma yanzu abin da muka gano cewa kariyan da ake samu daga faduwa a bayan gida ko a masallaci akan tiles da sauransu sayan abinci na nakon tana bayar da abinci kuma yawancin suna kula da kicin masu bayar da abinci su ana kula da tsaftan wuraren amma yawancin mu ba saba da wayannan abincin ba so su je suna sayan abinci na kan titi to abinci na kan titin nan a kengan nan kasa akwai kuda sosai kuma ba masu duba Wa su tabbatar da inda ake tsabtace wannan abincin so shine ke kawo gudawa da amai da sauransu amma inda alhaji ya zama mishi dole lalle ya saya abincin kan titi ya tabbatar cewa abincin na da zafi in ya'yan itacuwa ne tabbatar cewa an wanke su a don cinkoson da akwai a ko'ina su bayan gida ne su masalatan ne da sauransu su tabbatar cewa suna yawan wanke hannayensu da sabulu in babu sabulu su sa su nemi hansa sanitizer ana goge hannu sa amfani da takunkumi ma a masallatai da sauransu yana da amfani sosai yana rage yawan mura da sauransu da kuma eh, za a fita da rana a nemi lema leman kuma mun ce wanda yake kalan fari ya fi wani kala mai duhu don su suna jan eh, zafin rana sosai. Ta masha Allah masu sauraron mu kada ku sha'afa shirin lafiya uwar jiki ne ke zuwa muku daga nan sashen Hausa na murya Amurka inda muka tattauna da jagoran tawagar likitoci da ke kula da alhazai wato Dr. Usman Shaibu Galadima inda ya mana bayani ya kuma ba da shawara shawarwari musamman yanzu da ake gab da fara aikin hajji likita muna godiya kwarai da gaske sai kuma a tare mu a wani makon dauke da sabon shirin mu huta lafiya to a gaishe ki da wannan kuma muka zo ga shirinmu na karshe wato labarai amman fa a takaice a takaicin shugaban kasar Ukraine vladimir Zelensky ya ce ana gwabza kazaman fada a fagen daga amma dakaran na ci gaba da samun nasarar kutsa kudancin Ukraine tare da jan daga a wasu yankunan gabashin kasar. A daya bangaren kuma yau Alhamis wata kotun rashi ta faɗi cewa ɗan jaridar The Wall Street Journal Evan Gershkovich zai ci gaba da zama a gidan yari yayin da yake jiran shari'a kan zargin leƙen asiri. An kama Gershkovich a ƙarshen watan Maris yayin wata tafiya ta neman rahoto a birnin Yekaterinburg. A watan Mayu ne wani alƙali yanke masa hukuncin cewa zai ci gaba da zama a gidan yari har zuwa ranar talatin ga watan Agusta. Hukuncin da lauyoyinsa suka kasa ƙalubalanta a yau Alhamis. A yau Alhamis shugaban bankin duniya zai ba da sanarwar daukar kwararan matakan taimaka kasashen da bala'o'i suka rutsa da su da suka haɗa da dakatar da biyan basussuka ga masu ba da lamani a daidai lokacin da shugabannin kasashen duniya ke taro a birnin Paris domin ba da ƙwarin gwiwa kan wani sabon shirin kuɗi na duniya. mutane shida sun kasance cikin wani mawuyacin hali kuma an yi imanin cewa har yanzu ba a ga wani mutum ɗaya ba a yau alhamis kwana guda bayan fashewa wani abu a wani titi da ke kusa da ginin latin kwata mai tarihi a birnin paris in ji ofishin mai gabatar da ƙara na birnin shugaban amurka joe biden ya karɓi bakuncin firaministan india narendra modi don tattaunawa a yau alhamis a fadar white house fadar white house ta ce ziyara za ta karfafa kudurin da ƙasashen biyu ke da shi na samar da yanci da buɗe kofar tattaunawa kan samar da kwanciyar hankali a yankin india da pacific da kuma ƙudiri na haɗin gwiwa na bunƙasa haɗin gwiwar fasaha gami da tsaro makamashi mai tsafta in ji fadar white house gabanin tattaunawar a wani mataki da ba kasafai aka saba gani ba shugaban india modi da biden an shirya za su bayyana a wani taron manema labarai a yau alhamis wata katuwar tukunyar iskar gas ta dafa dafa abinci ta fashe a wani gidan cin abinci a arewa maso yammacin china ta kashe mutane 31 tare da raunata bakwai a cewar hukumomin china a yau alhamis To masu sauraro da haka kuma muka kawo ƙarshen wannan shiri namu sai a dakaci shirinmu na yau da gobe. Sannan idan Allah ya kai mu da dare wato tara da rabi agogon Najeriya da niger wanda ya daidai da karfe takwas da rabi agogon GMT da Ghana za a je mu dauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin Hashin Gumel wanda ya tani gabatar da shirin da mu Dadi Balawi da mu na yanzu Sidrak. ni ibrahim ka Almasi garba ke muku fatan alheri wassalam